wanne mafarkin ya hau dutse amma ya kasa sakowa to zai sami wahala kuma sanadin mutuwarsa ne wanne mafarkin ya ɗauki dutse mai nauyi a kansa shi ma bakin ciki ne da wahala ga mutum Allah ya samu dace amin